rashin makarantar da aka gina a nan masallaci mata ba su fara karatu ba ne shin malam ya halatta ce ta inka mayafi kamar yadda 'yan baraza suke inkawa tun daga sama har kasa amma ni ba ni da wata akida daban ni dai musulma ce kawai haka ake so mutum ya zama musulmi baya karkata zuwa ko ina sai dai karkata zuwa alheri ya zama musulmi ko ki zama musulma amma dan hijabi ba na hijabi na kowa ina addinin musulunci ne duk mace ya halatta da yi rage rediyo قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب التعجيل إلى الموقف yake babin da ke bayanin gaggawa zuwa tsayuwar arafa to a karkashin wannan babin bai kawo hadisi ba sai wasu malamai suka ce ya faɗa cewa baya son ya maimaita hadisi ɗaya sau biyu sai dai in akwai wata fa'ida a ciki ko cikin isnadi ko ƙarin bayani ko wata matsala daban to wannan babi da ya kulla yace hadisin da ya fi cancanta a kawo karkashin wannan babi shine hadisin da ya gabata na Imam Malik daga Ibn Shihab az-Zuhri wanda yake wanda Abdullahi dan Umar yake ma limamin Amir a tafi arafa wannan lokacin shine yafi dacewa da sunna yake wannan hadisi ya tantance a kawo amma tun da ya kawo shi farko baya son ya maimaita ya sake kawo shi anan shi yasa sai bar babin haka nan bai kawo wani hadisi karkashin wannan babi ba eh? babu ne عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك ابن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت فصاح عند فتحه فخرج إليه فقال ابن عمر فقال ابن عمر الرواها فقال آل آنا قال نعم قال أنذرني أفيض علي ماء فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فأقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر صدق الله أكبر Oh, an karanta wannan riwaya a cikin wani babi daban eh amma ba wannan babi ba an karbo daga salim dan abdullahi dan umar yace abdul malik dan marwan kataba ila al hajjaj ya rubuta ya rubuta wa hajjaj takadda yace mishi an ya tamma bi abdullahi bin umar ko da yake kai ne amirul hajj abinda ake nema gare ka kai koyi da abdullahi dan umar ma'ana ya fi ka sanin sunna فلما كان يوم عرفة يا إن أكا واي غريرانا عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس dan Abdullahi dan Umar yake shi Abdullahi dan Umar yazo yace ina tare da shi yayin da rana ta karkata kadan auzalat fasaha inda fusfati sai je tsaya wurin tanki ko haima ko ɗakin hajjaj faƙala sai ce aina haza ina wannan ina wannan fakaraja ilaihi sai ya fito menene ya faru lafiya ya aba abdurrahman faƙala bin umar arrawa yace sai abdullahi dan umar yace masa tafiya za a yi yanzu wannan lokacin shine yafi dacewa da sunna a tafi فقال yace yanzu yanzu ينزل cikin tsananin zafi? قال na'am yace إيه qala anzirni ufidu alayya ma'an yace to ka dan tsokace ni ka dan shaurare ni a ɗan jira ni ka dan inje in zuba ruwa a kaina فنزل ابن عمر رضي الله عنهما to sa'an nan sai Abdullahi dan Umar ya sauka akan abar hawarsa dama ya zo akan abar hawarsa ina wannan ina wannan dai ya fito tafiya za a yi yanzu sunna ake son abi ba so ake yi abi son zuciya ba sai ya fito Amirul Hajji ya fito lafiya yace tafiya za a yace yanzu na yace eh to yace to ka shaurare ni to babu sabani kenan ko bai mutu ba to yanzu sai Abdullahi dan Umar ya sauka kan abar hawarsa yana jira hatta kharaja al har sai da hajjaj amirul ya fito fasara baini wa baina abi sai Hajjaji ya shiga tsakanin abdullahi dan umar da dan abdullahi dan umar yana tafiya ɗaya nan ɗaya nan yana tafiya fa sai ɗan abdullahi dan umar ce in kunta turidu an tusiba sunnata in so kake ka dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi yau فأقصر فاقصر الخطبة فأقصر الخطبة yace ka takaita kutuba wa ajjilil wuqufa ka gaggauta zuwa a tsaya kada a jinkirta a bata lokaci nan kuma a tsawaita kutuba wa qala ibn umar sai abdullahi dan umar yace sadaqa gaskiya ya faɗa shine babu ta'jili ila al-mawqif babu lukufi da arafa dama ai kun ga sahabbai kansu ba abin da suka damu da shi su dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun san hadarin da ke cikin kauce saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ma'ana Allah madaukakin sarki in ma yace kai koyi da kaskantaccen mutum ko matsakaicin mutum ko ko a'a fiyayyen halitta baki daya muntaha ka muntaha kamalin bashariya in aka ce kai koyi da kaskantaccen mutum an girmama ka ko an wulakanta ka in aka hada ka aka ce kai koyi da wanda yafi kowa wurin Allah an daga matsayinka ko an an an an tozartar da kai an daga matsayinka to Allah madaukakin sarki ne yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku in tare da cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce babu wani dalili da ke istisna'i sai in nassi ya zo cewa waɗannan abubuwa su ne ba za a yi koyi da manzon Allah a ciki ba amma kin matukan wani nassi bai zo ya togaci wani abu ba yace duk wani abin da za yi abin da ake nema gare mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace suka ce duk wanda ya ki koyi da manzon Allah ya je ya koyi da wani in ya bata kada ya zargi kan kada ya zargi kowa ya zargi kan yace duk wanda yake koyi da manzon Allah duk wani wanda ka je kai koyi da shi in ka halaka suka ce kada ka zargi kowa ka zargi kanka dan Allah madaukakin sarki da ya daga darajarka yace kai koyi da manzon Allah kuma manzon Allah ne ya fi kowa duk wani halitta da Allah ya halice shi manzon Allah ya fi shi daraja ya fi shi kamala ya fi shi dauka wurin Allah madaukakin sarki ashe cewa da aka yi an baka izini kai koyi da shi din nan an dauka matsayinka ne ko an kaskantar da kai ne to ne suka ce kuma Allah bai ba mala'iku yace ai koyi da su balle ka ce ai mala'iku ba sa jin yunwa ba sa jin zafi wata halitta ce daban aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce kai koyi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din nan yana jin yunwa yana jin zafi ya ji sanyi yana suka ce yana cikin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda kasancewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba jin yunwa ya je ya saki dukiyar mutane ko ya danne dukiyar mutane ko ya menene rubuta shiga cikin dukiyar mutane ba haka yake kai ma wajibi ne kai koyi da manzon Allah ran da abu bai samu ba sai ka ce to me manzon Allah yayi a wannan lokacin sai a ce hakuri kai ma ka yi abin da yake wajibi akan kai hakuri Allahu akbar manzon Allah yana jin sanyi aka ce kilas ne kai koyi da manzon Allah a cikin karantarwa a cikin tsarin rayuwa da iyalinka a cikin hulɗa da almajiranka ko muridanka ko jama'a a cikin hulɗa da jama'a baki daya tsakaninka da Allah tsakaninka da jama'a tsakaninka da matanka tsakaninka da almajiranka almajiranka suka ce kowanne in ka bincika za ka ga yaya manzon Allah ya tafiyar da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yana jin sanyi yana jin zafi har yaki ya je aka karya masa ko hakorinsa mai daraja wa kufirat rubaiyatuhu sallallahu alaihi wa sallam kuma surken karfe hular kwano sai da ya buɗe kan gefen manzan Allah nan guda biyu har jini na kwarara saboda a tada addinin Allah ba bacci ba kwanciya za ka yi ga miki kafan kana jin daɗi kana dana sha ka ce kai ne kake son manzan Allah ko kake bin manzan Allah ba ba haka san manzan Allah ko biyayya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba sai ka shimfiɗa rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da manzan Allah Allah ya umurce mu da abubuwa da yawa guda biyu biyayyen su ne guda biyu mu so shi fiye da kowa sa'an nan mu yi masa biyayya fiye da kowa ba a ce mu so shi kadai sa'an nan mu saba mishi ba mu so shi sa'an nan mu yi koyi da shi mu yi masa biyayya abinda Allah madaukakin sarki ya nema gare mu kenan kuma wannan yana cikin ɗaukaka darajar mu ke sa ka ce duk wanda bai koyi da manzon Allah ba in ya halaka fala yalumanna illa nafsahu in ba koyi da manzon Allah kake yi ba ba abinda zai zo ya hana ka shiga cikin halaka misali sai kaga kai kana kaunar manzon Allah ne kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaji mutum ya ce na rantsa da girman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sayyidina rasulullah yana da girma yana da daraja fiye da kowa amma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ayi rantsuwa da kowa sai da Allah ka so shi sai ka saba wa abin da ya faɗa in aka ce a a ai wannan haƙƙi ne na Allah kada ayi rantsuwa da kowa sai Allah sai ce a ba ta son manzon Allah in wani abu ya faru maimakon ce ya Allah ya rasulullahi ko ya rijal al bilad ko ya shehu da bello ko ya sidi fulani in ka ce wannan haƙƙi ne na Allah sai ce ai ba ka son manzon Allah karshen al'amari kuma aka tantance sai kaga shi ma din ba san manzo Allah yake dan hakkin Allah ne ya dauke ba manzo Allah an kai magana sai ke ba ka son manzo Allah in aka zo wurin hakkin manzo Allah aka ce yaushe manzo Allah zai faɗi wani abu kuma ka taurari maganar wani sai ce a ba ka manzo Allah <laughs> ya manta cewa yanzu rashin bin manzo Allah cikin wannan din shi ma ba daidai bane sai sai ma masu mazhabi fa so kuke ku kore mazhabai maliku ya san komai maliku ba abinda karshe kuma in aka duba ba maliku yake bi ba maliku ya san komai bane wurin shi in ya dauki hakkin Allah ya ba manzon Allah an kai magana sai ce baka son manzon Allah zaka zo ka ga ya dauki hakkokin manzon Allah fiye da dubu ya dauki ya dora ma mutane su yake bi su ya sani ba ruwan shi da manzon Allah a wannan lokaci in ka ce yanzu man yaushe da wace huska za ka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga abinda manzon Allah ya fada cike da menene da menene ka bar su ka je kana bin wani sai ce kare na zube shi ma'ana barin magana wani din na renawa ne game shi barin magana manzo Allah shine kaunar manzo Allah za ka zo kuma ka ga karshen al'amari imamu malik din ba son shi ba wai an ce a imamu malik menene imamu malik bai sani ba ito imamu malik ya san komai ya baka dauki da imamu malik ba ya baka binciki ina cikin imamu malik ba ya ya baka wakil sulukin imamu malik ba karshe kace a a to ai imamu malik sune shika shikan ahli sunna ba ka san bid'a sai ce a to ba ka son waliyai mutum ba zai samu alkibla ba sai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakkin Allah ya ba manzon Allah kai magana sai ce baka son manzon Allah hakkokin manzon Allah zai dauke ba mutane in kai magana sai ce to su kuma baka so su karshe sai in ka ce to su imamu malik ai su ne imamu ahli sunna imamu darul hijra ba sa san bid'a ba sa san kaza ga abubuwan da suka fada game da akida da filuki da menene da game da bid'a sai ce a ah, waliyai fa baka son waliyai tare da cewa shi ma ba wai waliyai ke so so ba waliyi ɗaya ke su wanda shi ya amince da shi sauran ba kowa ne. kun ga inda shi ɗaya ke kai mutane na kabarwa sa'an nan aka tantance kuma waliyai ɗin na kwarai ba son su ake ba bin su ake yi a ana ɗaukar sunansu ne ana biyan bukatar shi duk wani yi bawan Allah ba zai taba zama wai don ya tara duniya ba ba zai taba ya zama ya ga ana ana tozarta addinin Allah ko ana zalunta bayan Allah sai ya zare ne sai ya yi mai to yaya ba mu gani ko magana ma a fito a yi mana sai kaga tun daga hakkin Allah hakkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har hakkin bayan Allah waliyai din sai ka rasa mutum ba shi da alkibla kenan sai in yana da manzon Allah kada ka rudu a ce wani yana da rawani mai girma ko matsakaici ko karami ko hula ko tabarau duk inda kake mutum baka shige iblis ya zo wasa da hankalinka kalmomi ne guda biyu yake da su da su yake batar da kowa da su yake cutar kowa kalmomi guda biyu iblis kowane ne komin girman malami komin darajar komin ilimin sa annabi adam ba annabin Allah ba kalmomi guda biyu ya faɗa masa a cikin aljanna kalmomi guda biyu waɗannan kalmomi suke tare da ni suke tare da kai suke yawo da hankalin kowa haka je ka hadu da Allah ba ka da abin da ka tsara yaudara da ya je mai fada wa ya san wayannan kalmomi yace ala adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla duk wanda ya halaka karkashin waɗannan kalmomi ya halaka shajaratul khuldi wa mulkin la yabla hal adulluka ala ala shajaratil khuldi wa mulkin la ba dan annabi Adamu ya zama annabin Allah ba sai shaitan ya samu sa'a kai ko to Allah ya kiyaye shi to wannan kalma iblisai shaitanai da kowa suna nan tafiya mulki kake so kana son mulki kana so ka dawo kan mulki malami yana wuri kaza yana kofar gabas yana ta yamma aje ayi tsafi aje ayi tsubu wai kana son mulkin la bayan ka samu ka dare kan kawaragar mulki kana zaune mulki ne shugabanci ne malanta ne jama'a ka tara dukiya so kake ka dana ka mike kafa ka wata ya kai fata ka kai wata ka kai abin da kake so wa mulkin la ya Allah akan haka duk inda malami yake tsafi zai yi tsubbu zai yi ko menene kai kana tare da shi saboda yayi maka dalilin yadda zaka dawwama kan mulki shine wa mulkin la ya Allah dan kasuwa ne mai kamfani ne duk eh, mai kuɗi ne duk abin da kake so mulkin laya waɗanda suke shaidanun duniya yanzu manya-manyan kasashe da ake duba in suna son kai ma su sarrafa ka yadda suke so ke zo su hude ka da mulkin layar da za mu ɗora su kan mulki za mu kare ka za, ka wahal da bayan Allah ka sanka su galabaita mu za mu kare ka wa mulkin layar da wa'annan kalmomin shajaratul khuld wa mulkin la yabla duk wanda ya halaka karkashin ta ya halaka yana son ya miƙe kafa ya wataya ya ji daɗi ya yi a ɗana da shi a dama da shi sai kayi a daɗe ana yi ba abin da ake so kenan ba ba abin da ake faɗa kenan ba to karkashin me ake raba mutum da imaninsa wa mulkin la yabla ala adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la jama'a Katara, al'umma Katara, wa mulkin la yabla mace sai take karkashin mijinta mulkin la ko ta zamo ita kadai ko ta mallake shi ko ta zamo sai abinda ta faɗa, wa mulkin la yabla shine za a je wurin malamin tsubu ya yi fasikanci da ita ya raba ta da imaninta me take so wannan lokacin wa mulkin la malamin makaranta ne kan ku sarki ne shugaba ne malami ne dan kasuwa ne kowane ne waɗannan kalmomi guda biyu su ake halaka bayan Allah da su in ka ɗauke su karatu ka fassara su da rayuwar yau duk sai ka ga babu wani wanda ya halaka sai karkashin mulkin layin ba dan adam na sai ji daɗi ba ne wane ne zai nuna maka hanyar jin daɗi dan Allah in duniya tana da daɗi kai menene dangantakanka nisba tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace irin rayuwa Allah ya zaban masa da yake annabci da manzanci shine abin abin abu mai daraja sai Allah ya kawo ya danka masa sai Allah ya bashi ya zabe shi huwa mustabahu wa muhtar wa habibuhu sai Allah ya kawo ya bashi to manzo Allah da Allah yake kai koyi da shi din nan yaushe aka tarsa samun cewa ya jin yunwa saboda yana jin yunwa ya danne dukiyar mutane laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana in ba haka ba in baka kalli wancan ba sai ka ga duk sa'an da baka baka kalli manzo Allah ba sai shi dai zai jawo ka wa mulkin la yabla ala adluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla shikenan sai ya dora ka ya ja ka ai in kaza za su da shine quraishawa suka ce inna tabi'ul huda nutakhattaf min ardina duk wani wanda ka sani yau malami ne sarki ne shugaba ne mai mulki ne dan kasuwa ne kowane ne abin da ke gaban shi namiji ko mace abin da iblis ce dan yake yawo da shi har su manyan kasashe waɗanda suke lalata kasashen mutane in za su kawo ka su tsora kaya suke za su tsora ka za su kare ka za ka dana za ka jima kana yi yasa ga abubuwan da suke so ka ka zantar a kasanka su waɗannan abubuwa ba za su yarda da shi a kasan su ba wace kalma ta halaka da kai wa mulkin la yabla annabi adam yake cikin aljanna shi dai zo da waɗannan kalmomi yi wane ne zai tsaya ce shi ya fi karfin shi dan kuma shi yasa in ba manzon Allah ka koyi kake koyi da shi ba wallahi karshe sai ka waye gari ba ka da alqibla ba sai a waye gari a ga manzon Allah mun ga tahlilin da muka yi ai in aka dauko haƙƙin Allah aka ba manzon Allah an kai magana sai ce ba ka son manzon Allah to hakkoki fiye da dubu na manzon Allah a ɗebe su an janye su an kai su wani wuri wannan kuma son manzon Allah ne kaunar manzon Allah ne sa'an nan kuma sai malikun karshe sai ka su ma ba ta su ake ba an wasar da su tuntuni babu wuqufi da arafa babin da ke bayanin tsayuwa arafa ma'ana in aka je aka yi aikin haji arafa za a tsaya ko mina ko muzdalifa ko makka ko ina ne duk abin da manzon Allah ya ce an bayyana maka shi yasa malamai suka ce tunda Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ba yadda za a yi ka iya yin koyi da manzon Allah sai ka karanta sirarsa da tarihin rayuwarsa babu littafan da suka tara wa'annan sai littafan hadisi na duk wanda baya karanta wayannan littafai ba yadda zai yi ya sanya ya rayuwar manzon Allah ta. fi rasulillahi uswatun hasana so kake kai koyi da mutum da manzon Allah ko wane ne sai ka karanta rayuwarsa siran manzon Allah kuma tarihin manzon Allah kuma babu littafin da littafan da suka tara shi sai littafan hadisi to mu gani littafan hadisi suna da kulawa kasashen mu in to in ba su da kula za mu iya sanin za mu iya za mu iya sanin hakikanin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama balle mu yi koyi da shi to ma'ana sai mu waye gari ba mu da alkibla wallahi tallahi sai a waye gari ranar lafiya mutum ya tarar da danyen aiki sa ku sake mu mutane mara su sarara ku ku riga ku yi nisa ku bar bayin Allah wayanda suke so su san me ake cike su ne. zage-zage surutu baya hana komai Allah sai ya daga sa sunnar manzon Allah sai ta daukaka kowa ne na nan kowa ne na so kowa ne baya insha Allah dan menene za a ko mahaifinka ko ubanka mutum ya zo ko da ƙarya yake na son shi mai gidan nan kaza kaza sai an bashi inuwa sai an bashi ruwa ya sha duk wanda ka amince da shi kake so in mutum ya zo yace ai wane ya yaba yace shi zaka bashi ruwa zaka ba zaka bincika ba in mutum yace manzo Allah yace ai ƙarya kake me yasa ba a ce ƙarya bane a can ko da ƙarya mu ya dangana kanshi ga manzo Allah ba a bashi ruwa ya sha ba manzo Allah ya fi karfin ya fi karfin komai ya isa manzo Allah a raga ma kowa dan shi ba haka bane باب الوقوف بعرفة يتي باب اللي في بيان الطيوة عرفة قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد بن جبير بن بن مطعم عن أبيه قال كنت أطلب بعيرا لي وحول السند وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو وعن عمرو سمع محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال adlaltu ba'iran li فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه هاهنا زبير بن مسلم shi ya je yawon neman rakumarsa ko rakuminsa a filin arafa ba ya je da niyyar ya tsaya arafa ba ne watakila wannan shekaran bai je da niyan aikin hajji ba sai ya ga manzon Allah tsaye a Arafa sai mamaki yace wallahi wa za wannan ba quraishi ne wannan dan kuraishawa ne me ya kawo shi Arafa saboda Jubairu ibn Mut'im ya san kuraishawa ba su tsaya maka su zo tsaya Arafa shedan ne je wa quraishawa wani hutuba yace ai ku quraishawa kuna girmama ka'aba in kuka je kuka girmama wani abu kuma sai Allah ya wulakanta ku sai Allah ya wulakanta sai kun zubar da martabar ka'aba kenan yasa yasa quraishawa ba sa cikin ƙwaryar makka in suka yi hajji ma sai su tsaya a muzdalifa ba za su je arafa ba ma'ana sun ka fita ka je arafa za ka yi hajjin masafati safar kenan sun fita kwaryan makka kenan shi yasa Allah ya ce summa afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah inna Allah ghafurur sai da yaje ma abin mamaki ne a gaba kuraishi ya je ya je ko aikin hajji ko ya je tsaya arafa sai dai su tsaya muzdalifa ko tsaya wani wuri wadin ba za su je arafa ba shi yasa da ya ga manzon Allah sai arafa sai mamaki yace wannan ko ba quraishi ne yau wanda ya kawo wannan ba quraishin a arafa to sai malamai suka ce a wannan lokacin Jubair ibn Mut'im bai musulunta ba yasa bai san menene hukuncin sai wa Arafa ba wai suka ce a a wannan hajjatul wada'i ne Jubair ibn Mut'im ya musulunta amal fati wai suka ce ma ama Khaibara shekara bakwai da hijira to me ya kawo wannan mamaki da ga manzo Allah sai Arafa sai aka ce ai wannan aya kun ma'afizu min haisa farin nasu bata isan masa ba bai san da ita ba tukunna ko menene dai abinda malamai suka faɗa kenan shine yake faɗa dalili kenan nan a tabbatar da in an je aikin haji arafa za a tsaya ko wadil muhassir ko mina eh, muzdalifa ko mina yace jubair ibn isim qala adlaltu ba'iran li yace rakuma rakumi na ya bata fazahabtu atlubuhu sai na shiga neman rakuman inda zan same shi yawma arafa ranan arafa fara'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqifan bi arafa yana bincike yana neman rakumin sa sai fado ya shikenan sai gashi ya ya ya inda su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke manzo Allah na tsaye arafa fa qultu ya zubairu dan mutim yace wallahi min wallahi wannan ake ce ma hums sunansu kenan sunansu homs abinda suke alfahari da shi kenan shi yasa duk sa'an da ka zo zaka yi aure zaka aure ɗaya a cikin mace ba za su auren maka ba zaka yadda duk ɗayan da kuka haifa za su zamo cikin mu bi za su biyo mu in kace eh to sai su auren ma in ba haka ba kace a'a za su bi kabilar ka sai su tafi ka za auren ma mana wannan nasti ne akan cewa arafa cikin arafa ake tsayawa ko ake tsayawa ko mina ko muzdalifa a arafa dan ya ce sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsaye a arafa قال حدثنا فروت بن ابي المقراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروه قال عروه كان الناس يطوفون في الجاهليه عراة الا الحمصى والحمص قريش وما ولدت قريش وما ولدت وكانت الحمص يحتسبون على الناس يؤتي الرجل الرجل الثياب يتوب فيها وتؤتي المرأة المرأة الثياب تتوب فيها فمن لم يؤته الحمص طاف بالبيت أريانا وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمص من جمع قال وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات an karbo daga Hisham dan Urwa yace Urwa yace kana an-nasu yatufuna fil jahiliyyati urata illa al-humsa wal humsu quraish yace a cikin jahiliya jahiliyar larabawa lokacin da suke cikin maguzanci tsirara suke tawafin ka'aba sai Qurayshawa kadai su ne ba sa yin wannan abin wa ma waladat sai abinda sai Qurayshawa da zuri'ansu su ne ba sa tawafin dakin kaba tsirara sai su tufa Ke yasa suka ce wa mawala da duk abin da ta haifa in ka je za ka yi aure a cikin su sai su yi ma sharadi za a auren ma da wannan macin? za ka yadda dan da kuka haifa ya taba ulana zai biyo mu ne in ka ce eh to shikenan duk waɗannan ƴaƴan sun zo sun zama mawala da humsu ma walada Quraish su ma sun zama kenan in ka ce a a kai ma kana ji da kabilarka ba za ka yadda ba ne su to je ka nemi kabilarka ta aura وكانت الحمص يحتسبون على الناس yace ai quraishawa din nan humsu din nan ai ba da gangan ba ba da ka ba haka yasa suke ji da kansu ba a'a suna da karamci ne suna nunawa cewa su ma sun isa yasa yahtasibuna ala nas suna neman lada wurin Allah akan mutane yu'ti ar-rajulu ar-rajula thiyaba yatufu fiha wal mar'atu al-mar'ata thiyaba tatufu fiha yake duk wanda yazo zai tawafi firara quraishawa namiji sai zai dauko riga ce kama je kai karba je ka yi tsawafi da shi kar ka yi tsawafi sirara mace ta dauko tufa ta ba ƴar uwarta mace ta je ki je ki tsawafi kar ki tsawafi sirara faman lam yu'ti al-humsu tafa bil bayt uriyana duk wanda ba quraishi bai bashi tufa yayi tsawafi ba sai dai ya tsawafin sirara wa kana yufidu an nas min arafati ya kasance su quraishawan suna malalowa ne suna kwararowa ne suna tunkudowa ne daga daga jam' sai su daga muzdalifa su suke kwararowa sabanin yadda shari'a take a tsaya arafa a wannan lokacin su kuraita ba sa tsayawa arafa dan ganin in suka je arafa sun fita cikin harami fita cikin ƙwaryan maka harami wani abu ne daban wurin su ba sa su wa yufidu humsu min jam'in mutane suna fitowa arafa su tunkudo arafa ko su malalo arafa amma quraishawa su daga jam'i muzdalifa suke kwararowa qala wa akhbarani abi an aisha radiyallahu anha yace mahaifina ya ban labari ya rawaito daga nana aisha tace anna hadhihi al-aya nazalat fil hums wannan aya da aka saukar thumma afidu min haythu afada an-nas an saukar da ita ne sanadiyan quraishawa aka ce muku sa'annan kuma ku malalo ko ku kwararo ko ku tunkudo ko ku bulbulo ko ku zo daga arafa min haitu afadan nasu ta inda mutane ke tsayawa arafa sa'annan ku tunkudo zuwa musdalifa Kala kanu yufiduna min jam'i sun kasance suna malalowa daga jam'i arafa eh, da muzdalifa kenan fadufi'u ila arafatin sai aka sa suka soma sun suna malalowa suna tunkuduwa daga arafa wannan hadisin shi ma nassi ne kan cewa arafa ake tsayawa ko muzdalifa arafa babu sairi iza da fa'a min arafa to wai in aka tsaya arafa rana ta fa'i za a malalo daga arafa zuwa muzdalifa yaya za a yi tafiyar a hankali za a yi ko a gudu za a yi ko menene yanda manzon Allah ya yi tafiya ma daga Arafa zuwa Mina daga Arafa zuwa Musalifa sai an nuna maka yaya manzon Allah ya tafiya tafiyar manzon Allah zamar manzon Allah ya yake cin abinci ya yake sa shifa ya yake kallo ya yake mu'amala da mutane duk wani abu da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da malaman hadisi suka tattara shi suka ajiye wannan ya talibe ce akhlaqun nabi sallallahu alaihi wasallama wannan ya talibe ce aqdiyatu rasul sallallahu alaihi wasallama wannan ya talibe ce shama'ilur rasul sallallahu alaihi wasallam wannan ta haka duk abin da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da suka tara shi waje daya a cikin hadisai a cikin littafai in kana son ka san wani abu shi sa malaman hadisi tarihin ilimin hadisi wurin su ya sha ya sha bamban da tarihin ilimin hadisi wurin malaman fiqh malaman fiqh abin da yake hadisi shine ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallama min qawlin aw fi'lin aw taqririn abin da yake hadisi ko sunna wurin malaman fiqh shine duk abin da aka dangana shi ga al-hadrat nabawiyya sallallahu alaihi wasallama fada ne ko aikatawa ne ko tabbatarwa ke suka tsaya anan malaman hadisi kuma suka ce alhadisu aw sunnatu ma udifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallama min qawli aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khaliqiyya aw khuluqiyya menene hadisi ko sunna suka ce duk abinda an ka dangana shi aka dangana shi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko magana ne ko aiki ne ko tabbatarwa ne ko wata sifa ce da ta danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kyawawan ɗabi'unsa ko ku a'a yadda Allah ya halicce shi menene dalilin ku malaman hadisi sai suka ce mu muna kallon manzon Allah annahu alqudwatul hasana wa annahu muntaha kamalil bashariya yasa ba yadda zai Allah ya halicce shi da sifar ba ta da kyau ba yadda zai Allah ya bashi dabi'u da ba su da kyau yasa duk abin da ya danganci manzon Allah mu tara shi muke yi abu ne mai kyau don Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana malaman fiqh kuma fa suka ce mu abin da muke kallo shine so muke mu taimaka ma mutane mu tabbatar musu da abin da yake wajibi su yi haramun su bari abin da yake ya halatta wannan kuma ba zai tabbata ba sai da abin da manzon Allah ya faɗa ko ya aikata ko ya tabbatar amma abin da ya danganci sifofin manzon Allah da Allah ya halicce shi in Allah ya halicce shi da suma kai Allah ya halicce ka san koya za ka yi ba kana da laifi to wannan ba wajibi bane a kanka to shi yasa suka ce so muke mu bayyana wa mutane abin da yake wajibi a kansu su yi abin da yake haramun su bari abin da yake mustahabi ko makaruhi su wa'annan ba yadda za a iya tabbatar da su sai daga abin da manzo Allah ya faɗa ko ya aikata ko ya tabbatar kowanne a cikin su a manufarsa alkhairi amma kowa ya tabbatar da ahlul hadithi humu ahlur rasuli wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahib duka ce malaman hadisi su ne ke tare da manzon Allah da'iman ko da a ce yake ba su rayu da shi da ransa ba amma suna tare da numfashinsa da'iman za ka ga aikin su tun dare mutum zai zauna qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama yana binciken yaya manzon Allah ma ya tafiya daga daga Arafa zuwa Muzdalifa yaya manzon Allah ya daga Muzdalifa zuwa Jifa yaya manzon Allah yayi yaya manzon Allah zai kwanta yaya yake tashi daga bacci duk abin da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da suka tattara قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال يسير العنق فإذا وجد فجوة النص أنكر بودغا عبد الله بن يوسف شين التنيسي أو التنيسي الماجر إمام مالك يتي أخبرنا مالك هو إمام دار الهجرة بس أن أكذو مالك ما لم يكن سوى كما كان هو الإمام ko huwa imamu darul hijira matsala ta kare ya shige maliku ya shige kace kaza ne ya amintacce ne mal a'a in aka ce kaman mutum ne sahabi a ce huwa sahabiyyu maimakon a ce na kirki ne kaza kaza ne sai a ce sahabi ne na manzon Allah matsala ta kare to haka cikin waɗannan malamai da suka zo bayan tabi'ai wani kaza ai an amince da shi mai addini ne mai aqida ne baya son bid'a ba duk sai an faɗi abin da musulunci tare da shi amma da an zo wurin Imam maliku ya ce huwa imam ko huwa imamu jarin hijira, matsala ta kare ba wani abin da zaka bincika game da Imam Malik yayi ya tsallake gada yayi nisa an hisham ibn urwa an abihi annahu qala hisham dan urwa ya rawaito daga mahaifinsa urwa yace su ila usamatu wa ana jalisu usamatu innan sahabi ne ko dan zaid ko yace an tambaye shi ina zaune me aka tambayi Usama abinda aka tambayi Usama shine kaifa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasiru fi hajjatil wada'i ba a ce ya Usama in mutum yana tafiya daga Arafa zai zo mu zariya zai bai ce a'a manzon Allah yaya yake tafiya din Allahu akbar ma'ana an raina da Usama kenan da aka tambayi abinda manzon Allah ba ce shi ya fada ba Qala قال سيتي كان يسير العنف manzon Allah ya kasance yana tafiya da sauri kaɗan abinda ake ce da shi sairul anat huwa sairul ladhi yuharriqu unukal jamal aw al ba'ir tafiya ce da take sa har wuyan rakumi yana motsawa ma'ana ba ba a jinkiri ake ba ana danyi a gaggawa kaɗan amma in ya samu dama idza wajada fajwatan in ya samu dama don a mutane sun cunkoso ba za ka iya yin sauri ko gaggawa ba Tana tafiya ne yadda ta yi in aka samu sarari nassa an wan nassu fawqa al'anaq ma'ana sai ya gaggawa fiye da tafiyar da yake da farko ma'ana har yaya manzo Allah ke tafiya sai malaman hadisi sun tabbatar maka to in kana son ka san ka tabbatar da kaunarka da manzon Allah ko biyayyarka da manzon Allah ko ka san menene menene tarihin manzon Allah sai ka karanta littafin hadisi ko mu wasa da imamu malik ya rubuta haddasa na ke ciki haddasa na fulanin haddasa na ba haka bane shi yasa su ce khairul ilmi ma qala fihi haddathana wa ma siwa zaka waswasu shayatin suka ce al isnadu min ad-dini laula al isnadu la qala man sha'a ma sha'a shine isnadi shine haddathana fulanun an fulanin an fulanin an fulanin har ya cike ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a ce kowa ya kawo magana ya faɗa a ce ina ka jiyo ina ka jiyo har aji asalin magana da ƙarere da ƙarerai sun sauki fitintinu sun sauki amma kowa zai faɗi abin da ya ga dama ya je kwana lafiya ya bai tashi lafiya ba abin da shi yasa kowa sai ya faɗi abin da ya ga dama ya ce manzon Allah ya faɗa ai manzon Allah ne yayi manzon Allah manzon Allah yake duk wanda ya kirki kirkiro kariya min yayi min kirkira kariya ya dangana gare ni bal yatabawwa man kazaba alayya muta'ammidan bal yatabawwa maq'adahu minan nar قال هشام والنص فوق العنف Hishamu ya ce abin da ake ce tafiya annasu din nan ita ce tafiya wacce take ta ɗara al'anar. Da nassu da kaloli ne iri-iri nau'o'i ne dangogi ne na tafiya annasu ya fi anak gaggawa fajwatun ay muttasa'un imam al-bukhari kenan sai ya dauko ayoyi na alqur'ani ko hadisan manzo Allah yana fassara harshen larabci fajwatun ay muttasa'un wal jam'u jam'un fajwa fajawatun wa fija'un fajwatun zaka ce ma jam'in sa fajawatun wa fija'un wa kadhalika rakwatun wa rika'un ma'ana ala wazn rakwatun wa rika'un manasun laysa hina firar wa la tahina manas shine mala yace lam yathbut fi kathirin min wa amma wajhu al-madhkuri أنه إنما ذكره لدفع وهم من يتوهم من يتوهم أن المناص والنص من باب واحد وأن أحدهما مشتق من الآخر وليس كذلك فإن النص مضعف وحروفه صحاح والمناص من باب المؤتل العين الواوي لأنه من النواص باب النزول بين عرفة وجمع aka wani aiko takarda malam da Allah in aka karanta aya ko hadisi in ana karatu a karanta aya a taimaka a fassara mana za ta fassarawa insha Allah abinda ake so kai ma ka zabura ka tashi ka je kana koyon larabci din nan koyon larabci din nan ba abu abu ne da yake ka koye shi zai maka alkhairi da yawa cikin ibada cikin addini roƙon Allah addu'a kuma ka karanta littafin Allah ka san me ake nufi ka karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san me ake nufi zai ƙara ma imani da ɗaukaka a cikin addinin ba a ce wanda bai san larabci ba ba shi da imani ba a'a yana da imani in yayi aiki imani yana da cikakken imani babun nuzuli baina arafa wa jam'i babin da ke bayanin sauka tsakanin arafa zuwa muzdalifa ma'ana in aka taso daga arafa zuwa muzdalifa zango ɗaya ake yi daga arafa zuwa muzdalifa ko sai an yada zango an sauka an dan huta ko an yi fitsari ko an yi alwala ko an yi wani abu to Abdullahi da Umar dai zai ba mu bayani yadda ya ga manzon Allah ya aikata akan haka shi ma in ya kai wurin ko baya jin fitsari sai ya tsuguna saboda me wai ya ga manzon Allah ya yi fitsari wurin Allahu akbar قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبه عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ فقلت يا رسول الله أتصلي وقال الصلاة أمامك an karbo daga da Quraib Maula Abdullahi dan Abbas shi kuma daga Usama dan zai Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da ya juyo suka kwararo daga Arafa ko suka malalo daga Arafa mala ila shi'bi ana tafiya sai manzon Allah ya kauce ya karkata ya ja ya shiga wata hanya abinda ake cewa a shi'b hanya da aka tsaga ta tsakanin duwatsu guda biyu suna tafiya sai manzo Allah ya zaga haka ya je tsugu da yin tsari sa'an ya tsarki sai ya zo ya alwala fa qada hajatahu sai ya bi tsari fa tawadda'a sai yayi alwala fa qultu sai nace da shi ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama atusalli salla zaka yi qala as-salatu amamak sai ce salla na can gaban ka sai an kai muzdalifa wannan alwala aka yi dan manzo Allah baya sai yana yana tafiya ba tare da tsarki ba ya fi daiman yayi tsarki sai yace li anni unaji man la tunaji saboda ina ganawa da waɗanda ba kuwa ganawa da su kullum mala'ika jibril zai zo da safe da rana da yamma dare menene mu قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويري حدثنا جويرية عن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع yace an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yake amin yajma'u bainal maghrib wal isha'i bi jam'i, yace abdullahi dan umar shi ma ya kasance in ya malalo in aka dawo daga arafa zuwa zuwa muzdalifa sai yake zuwa yayi sallan magruba da isha jam'an غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم sai dai cewa in aka taso daga arafa za a zo duk sa'an da aka kai inda ya ga manzon Allah ya je ya fi tsari din sai ya ya tsuguna ko da baya jin fitsari sai ya tsarki ya zo ya alwala فيدخل فينتفض أي يستنجي ويتوضأ يزيه الولاء wala yusalli ba zai salla ba a lokacin da ya alwala din don lokacin da manzon Allah ya je farke alwala wurin aka tambaye shi zai salla ne yace a'a salla can gaba za a yi ta to haka Abdullahi dan Umar shi ma yake yi hatta yusalliya bi jam'i har sai ya kai Muzdalifa sa'annan ai salla jam'i magaruba da isha jam'u takdimi kenan ko jam'u tasirin? jam'u ta'khir قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن قريب مولى مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال رددت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء توضأ وضوءا خفيفا فقلت الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع قال قريب أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة an karbo daga Usama dan Zaidin Allah ya kara masa yadda yake rajibtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min arafati na zauna kan bayar abar hawa ma'ana manzo Allah ya goya ni akan bayar abar hawarsa manzo Allah na zaune gaba shi kuma yana baya